الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله a darasin da ya gabata mun tsaya karshen aya ta 145 a سورة wannan sura mai albarka yau kuma za mu tashi farkon aya ta ɗari da arba'in da shida shine malam ke cewa wa ba'da an bayyana ta'ala ma harrama ala almuslimina min al-luhum wal hayawan atafa alaihi ma harrama ala yahudi khassa a ayar da ta wuce baya ubangiji ta'ala yayi bayanin abin da ya haramta wa musulmi na dangin nama da kuma waɗansu dabbobi shine faɗin Allah ta'ala kulla ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ya yat'amu illa an yakuna maitatan kaga wannan lahmu aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijis aw fisqan uhilla li ghairi Allah to abin da zai biyo baya kuma ubangiji ta'ala yana bayani ne game da abin da wato ya haramta wa yahudu kadai la alaman adahum banda wanda ba yahudu ba min al-awwalin wal akhirin cikin mutanen da ko na karshe da za su zo fa qala sai Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ومن والغنم حرمنا عليهم شهورهما إلا ما حملت ظهورهما إلا ما حملت به أو الحواء واختلط الأرض ذلك جزيناه ببغيهم وإنا لصادقون وعلى الذين هادوا lallai ya tabbata ga waɗanda suka ce su yahudu ne haramna kulla zai zufurin mun haramta musu dukkan wani dangin abu mai farci wa huwa ma lam yufarriq asabi'ahu abinda faratansa wato abinda yatsunsa ba sa raba da juna kan ibili wato az anan ya zanto ko kwato kenan wa alal ladina hadu haramna kullu bi zuhur an haramta wa yahudu dukkan wani abu abucin kofato shine malai ce wa malam ya furqa sabi'u shine abinda wato yatsunsa ba su rabu da juna ba suna haɗa ne kan ibili kamar wato rakuma wan ni'am da jimina wal iwas da wato ainihin agwagwan ruwa wal da kuma agwagwa ta sarari wa qala al kutabi huwa kullu dhi mikhlabin min at-tayr wa kullu dhi hasirin min ad-dawab abinda ake nufi da zai zufur shine dukkan ma'abucin mikhlab wato farata min at-tayr cikin tsuntsaye wa kullu dhi hasirin da dukkan ma'abucin kofato min ad-dawab daga cikin dabbobi ubangiji ta'ala ya haramta wannan akan yahudu an haramta musu cin raƙumi an haramta musu cin dukkan ma'abucin kofato an gane ku wa summiya al-hafir zufra shi al-hafir shine kofato an ambace shi da suna zufur da Allah ya haramna kullu bi zufur qala al-isti'arati a bisa ga isti'ara wato aran kalma dan ta bayar da wata ma'ana wa min al-bakari wal ghanami a cikin shanu kuwa da kuma tumaki da awaki haramna alaihi shuhuman ba mun haramta musu kitsan wannan dabbobin haramun ne kan yahudu a ciki kitsan waɗannan dabbobi tumaki da awaki da kuma shanu an gane ko shi ne malaki as wa shahamul kula illa ma hamalat zuhuruhuma sai dai fa abinda gadan bayan su ke dauke da shi ai ma alika bihaminhu idan kitse ya zanto irin wanda yake makalkalewa ne da wani sashi na naman gadan baya to wannan an musu afuwa an musu rangwame sa iya ci amma kitse wanda idan an tashi fito da abin da yake cikin kayan ciki wato ana fito da shi to wannan haramun ne an gane ko amma abin da ya makalkale jikin gadon baya wannan babu lafi sa'id shine illa ma hamalat zuhuruhuma aw al hawaya ko kuma kayan ciki ay al am'a al hawaya ne al am'a jam'u hawiya'u ko hawiyatun mufradun sa hawiya'u ko hawiyatun shine jam'in sa al hawaya aw makhtalafa bi abu ko kuma irin kifan da yake da haɗe da kaki wato shine kamar bargo kenan huwa shamul ilyati fa innahu illa lahu ne bala yake cewa kaman bargo kenan ko kuma shamul ilya shine kitse wanda yake cikin karfasa wanda an halatta musu shi zalika wannan haramci da aka keɓance yahudu da shi wanda aka haramta musu wannan dangin abin da aka ambata dinnan da jazainahum mun masu sakamako da shine bi bagayhim saboda zalunci ai bi sababi zulmihim saboda zalincin su ma sabaka cikin abin da ya riga ya gabata bi suratul nisa'i wato a cikin suratul nisa min qawlihi na fadin Allah ta'ala fa bi zulmin fa bima naqadhihim mithaqahum wa kufrihim bi ayati Allah wa qatlihim al anbiya bi ghairi haqqin wa qawlihim qulubuna ghul فانطبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون illa قليلا saboda saba alqawlin su saboda zalincin su saboda kafirce mu ayoyin ubangiji da suke yi shine Allah ya musu sakamakon irin wannan ila an kala har ya zuwa inda Allah ya tafi kai to maganganun su zuwa lokacin da yake fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin saboda zaluncin yahudu sai muka haramta musu tayyibat da al'amura wanda da halal ne uhillat lahum wadanda da an halatta musu wa bi saddihim an sabilillahi kaseera saboda yadda suke yawan kauce wa tafarkin Allah su kauce su da kansu ko su kautar da sauran jama'a daga tafarkin Allah wa akhdhihim riba kuma saboda yadda suke ta'amuli da riba suke rayuwa akan ta wa qadnuhu anhu gashi ko an hana su wa aklihim amwalan nas bil batil da kuma yadda suke cin dukiyar mutane ta hanyar barna saboda waɗannan alamuran da suke ta yi an hana su sun kiji dan haka sai Allah ya haramta musu dangin ababai waɗanda suke da halal ne dan yanzu to uquba a gare su kun fahimta ko abinda wannan ke dauke da shi rahamar Allah ga al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta yadda mu ba haramta mana waɗannan ababen da aka ambata a wannan ayar bi zuhur ba haramta mana ba a ce kuma cikin albaqar wal ghanam a haramta mana shuhum wannan duk ba haramta ba haramta mana wannan cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam fa kanu kullam martakabu ma'asiyatan min al-ma'asi yahudi sai zanto duk lokacin da suka farma suka aukawa wani sabo cikin dangin sabo uqidu bi tahrimi shay sai a musu hukuma ta hanyar haramta wani abu mimma ukilla lahum daga cikin abin da da halal ne gare su wa hum yunkiruna zalika yahudawa yanzu ko suna inkarin wannan al'amari wa yad'una annaha lam tazal muharramatan ala al-umam qablahum abinda suke cewa waɗannan al'amura ba mu yahudu kada aka haramta ba duk wanda suke gasu mu ma haramun ne akan su فكذبهم الله بهذا sai ubangiji ta'ala ya karyata su da wannan aya wa hadara almuslimina an yaktadu bihim kuma Allah yake za yake gargaɗi ga musulmi dan kasli koyi da yahudu irtikabil manhiyat wajen wato aikata abin da yake dangi na hani fa innahu yaslubu ni'ma domin aikata abin da yake haramun ne to wannan yana dawo a haramta maka ni'mar ubangiji an fahimta ko wato kullun dangin ayyukan sako yakan kwace wa mutum wata ni'ima daga cikin ni'imomin ubangiji ana su yahudu ga abin da ya faru aka saukar da nasi aka haramta musu waɗansu ababai waɗanda da can halal ne gare su amma a halin yanzu ku shine sai Allah subhanahu wa ta'ala sun hada ne gaba ɗaya rikita ne a halin yanzu kuwa shine sai ubangiji ala ya hana ka jin dadin abun ya hana ka jin daɗin rayuwar gaba ɗaya sakamakon sakamakon sako sakamakon sako ko da mutum yana da dukiya ko da mutum yana da hali sai ubangiji ya hana ka kwanciyar hankali sakamakon bindire ma Allah ta'ala sai zanto wannan shine jinsin hukumar da ake kawo mutane da ita a yanzu a lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga dukiyar ga komai amma kana aikata alfasha kana sako baka bin Allah sai ubangiji ya hana ka kwanciyar hankali wani sai ya sha kwaya kafin ya bace wani sai ya sha giya ba wai dan yana jin dandanan ta akan harshe ba dan ta mantar da shi bakin cikin da yake fama da shi na rayuwar yau da gobe ya sha giya dan ya fita daga duniyar masu hankali ya shiga duniyar bugaggu shikenan dan ya samu wannan shine hutunsa da ya farfado daga shan giya kuma shikenan bakin cikin sai sake zo masa to wannan ukubar Allah ke nan ga waɗanda suke rike tibunan ma'asi wa inna la sadiquna ubangiji ta'ala ce lalle mu la sadiquna masu gaskiya ne fi ikhbarina cikin abin da muke bada labari game da shi wa mawa'idina da irin abin da muka faɗa nan narkon azaba ga masu sako Allah ce da gaskiya muke ba da wasa muke ba waɗansu malaman suka ce wannan kamar mayar da martani ne ga Allah yake da yahudu suka lokacin da wannan aya ta suka ake labartawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ai yahudu a da an haramta musu kaza an haramta musu kaza a cikin littafin saboda kaza saboda kaza da suke sai su suke ta ai wannan haramcin ba a shafe shi ba har yanzu duk wani al'ummar da suka biyo bayan annabi Musa alaihi salam haramcin waɗannan ababen yana nan ya tabbata lahum a gare su sai Allah ya ce a su kadai yahudu kawai aka haramtawa wa inna la sadiquna ko mu masu gaskiya ne cikin labarin mu dan haka ka bi jita jita wa aqaba alaihi Allah ya bi bayan wannan batu wa kala yace فإن كلموك فقل ربك ذو رحمة واسعة ولا Fa in kadzabuka idan sun kare ta kai ya Muhammad ya kai wannan annabi mai girma kai ma ji ta fihi cikin abin da ka zo da shi fa qul ka ce da su rabbukum dura dura rahmatin wasi'a ubangijin ku ma abucin rahama ne kuma rahaman mai yalwa kai sulam yu'ajilkum bil uqubati ta yadda bai muku gaggawar kama ku da uquba ba wa fihi talatuhum bi du'aihim imani wannan yana nuna tausasa harshe wajen kiran su zuwa ga imani in ba haka ba wanda suka karyata ka menene kuma take musu akwai rahama ai sai ka ce kawai akwai azaba amma za ka ce fa in in sun karyata ka fa kul ka ce da su rabbukum zu rahmatin wasi'a ubangijin kuma abucin yalwa ne kar ka kun karyata ne ya kyale ku ba wajen ya kasa bane ba yana son ku da rahama ne saboda rahama tana da yalwa ko fa sake tunani ku dawo zuwa ga musulunci wala yuraddu ba'suhu an al-qawmil mujrimin kuma kalabarta musu Ba suhu wato azabar ubangiji la yuraddu ba a iya mayar da shi baya ba a iya ije shi Allah kawai badar gabarin mutanen da suke masu laifi malace fihi zahir zahiri mawdi' al-mudmar a cikin wannan lafazi a cikin wannan uslubi akwai sanya suran zahiri a wurin da da an sa lamiri ma da ya biya da an ce fa in ka fa qur rabbukum zu rahmatin wasi'a wa la yuraddu ba'suhu anhum ba lamiri kenan ba amma sai aka ce anil qaumil mujrimin aka kawo al qaumil mujrimin wanda suna ne na zahiri wurin da lamiri ya kamata a sa tambihan ala tasdil alaihim bidalika da an ce fala yuraddu basuhu anhum azabar ubangiji ba a kautar da ita ga barin su to da sai mu ta tambaya su suwa su masu laifi su masu da'a su masu kaza amma dan a sa musu suna al mujrimina sai aka cire lamiri aka kawo suna na zahiri tambihan ala tasjil alaihim bidhalika dan gargadi bisa ga cewa ga sunan da aka basu fa wal aslu la yuraddu basuhu ankum idza jaa ma'anan asalin magana a hukumar ubangiji ba a kautar da ita ga barin ko inda za ta zo wannan ma lazimatul mushrikin al hujjat yayin da hujja ta riga ta lalace mushrikai wa tayassanu butlan ma kanu alaihi su da kansu suka sakankance kan rushewar abinda suke kai min shirki na shirka wa tahrimi ma lam da kuma haramta abin da ba a haramta musu ba akhbara Allahu anhum bima sayqulunahu duk da haka sun san fa ba su da wata hujja dan abinda aka faɗa na baya an riga an kure su tambayar da makaranta a darasin da a an ne harrama amil unsaye amma mastamalat alaihi arhamul unsaye am kuntum shuhada'a iz wasaqum Allah bi hadha ai ba ɗaya cikin waɗannan ba ɗaya cikin su to menene rage sai zanto abinda suke zalunci da haka take fa man azlamu mimman iftara ala allahi kadiban li yudilla an-nas bi ghairi ilm inna allaha la yahdi al-qawm adh-dhalimin kaga ya riga Allah nan tarmutar hujjar ke ba abin da za su yi to amma duk da haka mutumin da duk aka kure baya sallamawa da gaskiya baya sallamawa da gaggawa sai ya samu dan abin da zai rike shi ma a matsayin dalili sannan sai Allah zai koro mana bayanin abin da za su ce ina dan ba dan komai ba sai dan tsabagen taurin kai da taurin kunni fa kana Allah ce فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا على آبائنا ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرجون سيقول الذين أشركوا لسنوات أن سكي شركة ذاك جسنا سوى dan ba da hanzari su ce lausha Allahu ma ashraka ai da Allah ya ga dama da bu mun shirka ba nahnu wala aba'una mu ballantana kuma iyayenmu wala harramna min shay'in da Allah ya ga dama da bamu haramta wa kanmu wani abu ba abinda kuka ga mun haramta na alwasila da sa'iba da haram da sauransu wannan ganin daman Allah ne da bai ga dama ba da bamu haramta abinda kuka ga muna ci na mushe ganin daman Allah ne abinda kuka ga muna yi na neman agajin wani Allah wannan duk Allah ne ya so inda ya ga dama sai hana mu shine law sha Allah ma ashrakna wala aba'una wala hadamna min shay'in fa israkuna wa tahrimuna bi mashi'ati shirka da ko ga muna yi da kuma ababen da muka wa kan mu nan, duk wannan danganin daman sa ne fa huwa radun bi ya yadda da hakan sai ubangiji haka suka ce qala ta'ala sai ubangiji ta'ala ya faɗa yana mai raddi akan su yace kazalika kazzabal ladina min qablihim kamar haka ne waɗanda suke kafin su ma suka ƙaryata manzanni suka ƙaryata rusulahum manzannin su hatta zaqu har ya zuwa lokacin da ukubar mu ko azaban mu suka ta dandane su ko suka dandane ukubar mu kun ka ce da su hal indakum min ilmin shin kuna da wani ilimi da abin nan da da wani ilimi da yake da na ku bayyana da shi gare mu kuna da wata hujja abin da nufi da ilimi a nan shi da hujja kuna da wata hujja na ku da ita gare mu ilma ba ku da ilimi cikin abin nan da kuka faɗa shaci da faɗi ne kawai in tattabi'una illa dhanna babu abin da kuke bi face zato zato din ma wanda yake azzannul marjuhu zato wanda yake baya da rinjaye shine kawai ta ci faɗi kenan wa in antum illa takhrusun ba abinda kuke bi face takhrusuna kuna kirda dole ko kuna ci faɗi ne kawai ai takhminuna wa taquluna kadiban fihi kuna zato kuna gina ƙarya a cikin wannan zaton sinaku zaton ku Allah ya da abinda kuka yi hujjar ku shine da bai so ba da ya gaggauta muku da hukuma haka suke cewa to wannan shine abinda suke kafa hujjar da shi suna kafa hujja da kudura kauniya ta cewa duk abin da zai faru a gidan duniya sai in Allah ya ga dama wannan ko haka ne ba abin da zai faru a gidan duniya face sai in Allah ya ga dama wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin wa ma tasha'una illa an yasha Allah inna Allah kana aliman hakima an gane ko ba abin da zai faru face sai Allah ya ga dama وما تقول في شأنه وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعذب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين duk abin da zai faru gidan duniya ko na daidai ko wanda ba daidai ba sai da mashi'ar Allah sai da ganin damarsa wannan ita ce ake kira kudura kauniya wadda ba a yadda ba a mu'amalar ta tsakaninka da ubangiji a rayuwarka ta addini ba a yadda ka kafa hujja da wannan ba sai dai ta fuskar imani wajibi kai imani da wannan amma a aikace ba za ka kafa hujja da wannan ba dole sai dai ka kafa hujja da kudura shar'iyya abinda ake nufi da kudura shar'iyya kuma abinda Allah ya so ka yi da wanda bai so ba ka yi ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya so ka yi sallah dan haka sai ya umarni wa sai musalata ya so ka da zakka dan haka sai ce kuzu min amwalihim sadaqatan ubangiji ya so mu aikin haji inda dama dan haka sai ce walillahi ala nasi hijjul baiti man istata ilayhi sabila wa azzim fil nasi bil hajji yatuka rijalan wa ala kulli damir yatina min kulli fajjin amik li yashhadu manafi'a lahum Allah ya so mu azumi dan haka sai ce kutiba alaikum siyam ya so mu kisasi in wani ya kisa mu kashe shi يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن أوفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ومن قتل مظلوم فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا da waɗannan ayoyin sai kisasi ya zama wajibi dole mu Allah ya so mu wannan sai umarni da shi ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan dangin ababen da Allah ya so mu yi kenan ga sanan da yawa ba za su kirku ba ababen da kuma Allah bai so mu ba to kuma sai ya hana wala taqrabul zina kar ku kusanci zina wala taqtulun nafs allati harrama Allah kar ku kace rai wanda Allah haramta kisanta wala taqrabu malal yatimi kar ku kusanci dukiyar maraya لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة أن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم ولا ولا ولا ده سنة القرآن وأن دو الله بيسومي با yanzu shi ya saukar da Qur'ani ko manzo Allah ya isar Qur'ani ya kawo gare mu cewa la karbu zina sai mutum ya zo ya zina sai mu ce da shi yasa kai sai ce Allah ne ya ga dama sai mu ce Allah bai ga dama ba ta fuskar shari'a wadda da ita yake magana da kai dan ya ce ne wa la taqrabu zina ba za ka ce ya ga dama ba dan bai ga dama kai wannan ba ya hana kai ya haramta maka wannan a shari'ance sai ka ce to ai shine mai kaddara komai sai ka ce wannan ta fuskar gaibu kenan wa ya sanar da kai ya kaddara maka zaka yi zina wannan al'amuran da suka shafi at-taqdirul kauni ko al-qudratul kauniyya ko al-mashi'atul kauniyya ba ka kafa hujja da shi a ayyukanka na ibada a rayuwarka ta duk umarni da kuma hannuwa daga hani wannan sai dai ka kafa hujja da al-qudratul shar'iyya ko al shar'i wato ka kafa hujja da kaddarawa ta fuskar shari'a ina jin mushayin bayanin wannan amma lokacin da duk dangantakar magana ta kama sai a sake mai ta saboda ne mai tawa ne ake fahimta a takaice dai baya halatta mutum ya kafa hujja da kudura kauniya Wannan kowane irin abu Allah ya sa masa sababi sababin shiga aljanna shine bin umarni da kuma nisan tambi haramun sababin shiga wuta fa yin watsi da umarni da aukawa mai ani wannan shine sababin shiga aljanna wannan shine sababin shiga wuta to wannan sababin dole sai in ka bi shi sannan ka samu gida in ka ki bin sa kawai kace ka za ka fahimta da abin wa ubangiji ka sare yadda sababba to kuma wannan a addini kai da ka sare yadda sababba a duniya ko ba za ka yi da ka sare yadda sababba ba yanzu a duniya sababin koshi shine mutum yayi ya ta abinci sababin gujewa dukan ruwan sama ko farmakin zafin rana shine mutum ya yi ya kiga daki ko ya kiga inuwa sababin gujewa kishirwa shine ka ruwa idan ka hau bishiya sababin isowa kasa lafiya shine ka hau ta ka sauko ta inda me ta inda ka duk waɗannan sababban haka suke sai wannan ya faru sannan wannan ya faru to ba yanda za zai mutum ya ɗora ka zo ka hau bishiya takam takam ka je ƙarshe sai wani ce to wani ka gama abin da kake eh to so ko mu tafi kace to bari in sauko kace me zaka ja wahala sai ka fita inda ka hau ka duro daga nan in Allah ya kaddara zaka kare zaka kare in bai kaddara ba kuma ba ka kare ba kaga ba za ka yi da wannan ba kaga dole sai ka bi sababin sauka lafiya haka yan hau gidan murtala ba muna kano ba ka hau gidan murtala dai ne na bakwai din nan wani ce biyo ta mata ta kala sai ka ce a ai ta wando kawai zan turbo idan Allah ya zaki so lafiya zan iso in Allah bai zan so lafiya ba ai babu da zan iso lafiya ko na biyo ta kasa mutum zai da wannan kaga sai ya bi sababin sauka lafiya to dan me yake jin sababin shiga aljanna yake jin sababin nisa da daga wuta sai kafa hujja da takaddarul kauni abin da ya shafi addinin sa amma yake da rike abin da ya shafi mu'amalar sa kaga ya zama tanaqudin kenan duk wanda ya wannan sai ake tanaqaffa kai tufka da warwara ya kamata in zaka yarda da abin ka yarda da shi gaba daya in zaka rufe shi fa ka rufe shi gaba daya yanzu ka yadda sababin wala lafiya shine ka bi ta inda ka hau ka sauko ta mutunta da kawo shine sababin zama lafiya sauka lafiya daga sama to haka kuma sababin shiga aljanna shine bin umari da kuma ne san tarkani in ka kibin wannan ka zo ka kibin umarni ka kibin santa hani to kuma sababin shiga wuta ya tabbata don haka a ce hujjar su cewa law sha Allahu ma ashrakna wala aba'una wala haramna min shay ya zanto kawai ƙarya ce Allah ce kul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhann abinda kuke bi kawai zato ne wa in antum illa tafarsun abinda kuke bi ba abinda kuke ciki face takharsuna kuna shaci fadi shine al-khars wato kirdado abinda ba tabbas tsammani ko kwatanto abu ba yadda yake ba sai Allah ya ce ne kuma قل فلله الحجة البالغة فلله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين قل كسيد سوء إن لم تكن لكم حجة إذا باكو دوتا حجة ذاكو قباتر فا فلله الحجة البالغة حجة من جمسر وتاتبت ولكم من جديد التامة تكتير حجة ودى إذا باب حجة ذاك بيوبانها walau sha da ubangiji ya ga dama hidayatakum da ya so shirye da ku la hadakum ajma'ina da ya shirye da ku gaba daya fal fi fil kharij hidayatul kulli wa illa faqad hada ba'dahu abinda Allah yake nufi da yake walau sha ala hadakum da ya ga dama da ya shirye da ku wato kaga ya kore shirya kenan to kore shirya anan wato kore shiryar dukkan mutane amma ai ya shirye da wadansu haka ne ko Allah ya shirye da wadansu wadansu kuma bai shirye da su ba ko kuma a ce abinda ake nufi da kore shirya anan ita ce shirya da katar domin shari'a iri biyu akwai shari'a da katar shine Allah ya datar da kai da yarda da duk abin da yake ko manzon sa yake da an faɗa ka duka da ka imani da adam kuma ka zartar wannan ita ce shari'a da katar wanda ba kowa ke dacewa da ita ba sai wanda Allah ya masa sauki sai kuma shari'a ta bayani shine a saukar da sakon ka ji wannan kowa an shirye da shi babu wata al'umma face ta an tulo musu da manzo wa in min ummatin illa khala fiha nabiy babu wata al'umma ce akwai mai gargadi a cikin su to amma idan mai gargadi yazo yayi bayani shi nasa bayani ne su karba kuma wannan ba dole bane ba sai ga wadansu sun karba wadansu ba su karba ba shi yasa kullun shiriyar Allah iri biki akwai shiriya ga mamiya shine saukar da littafi da turo da manzo wannan Allah ya shirya da kowa ta wannan akwai shiriya ta gam da kasar shine dacewar mutum da imani wannan ko ba kowa ya dace da ita ba sai wanda Allah ya so shi imani an gane ko to shine ubangiji ala yake cewa huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yuzhirahu ala din kullihi wa law kana al mushrikun arsala rasulahu bil huda ya turo manzon sa da shari'a kaga shari'a ta bayani ke manzo zai zo ya bayani amma ne bayani ba kowa ke gaskatawa ba samuda an musu bayani fa amma samudu fa hadainahum Allah ce mun yi da su me faru abul ama al huda amma sai suka zabi makanta akan shari'a kaga fa hadainahum da ma'ana fa bayyana lahum طرق الهدى وطرق الضلالة فاستحبوا الأماء فاختاروا الأماء الهدى فأخذتهم صائقة العذاب الهون بما كانوا يكتبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين سيكم الله سمي قل أن شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا

lafazin halumma ismul fi'il ne ismul fi'ilul amr kenan in mutum ɗaya ne zaka ce halumma in ma jam'i ne zaka ce halumma mace ce halumma namiji ne halumma jam'in mazaje ne ko tasniya menene dukkan su dai halumma ba sai ka ce ba halummu dan saboda jama'ar maza ce ko halumman na dan saboda kasancewar su mata idan ka ce halumma ya wadace su duka ta haka sai Allah ce halumma ilaina wa la ya'tuna al-ba'sa illa qalila qul halumma shuhada'akum kace da su ku kawo shaidunku allazina yashhaduna anna Allah harrama hadha waɗanda za su iya bada shaida su ce sun ji sun gani Allah ya haramta irin waɗannan ababen da kuka haramta allazi haramtumuhu wanda kuka haramta fa in shahidu aka ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam in ma sun zo sun ba da shaida cewa eh an kawo shaidu sun ce eh haka dai kam Allah ya haramta kaza fala tashhad ma kar ka sallama wa abin da suka faɗa dan ba su ji tsoron Allah za su iya yankariya. ƙarya wala tattabi ahwa allazina kazzabu fala tashhad ma'ahum ba ana nufin karka ba da shaida tare da su ba ai dama an san ba zai ba da shaidar ba karka musu in sun zo sun ba da shaida wato min babil mushakala kin wala tattabi ahwa allazina kazzabu bi ayatina karka bi soyayya soyayyan zukatan wada bi soyayya soyayyan zukatan suka karya ta ayoyin mu wallazina la yu'minuna bil akhirati wa hum bi rabbihim imani da ranar karshe ba wa hum bi rabbihim ya'dilun su za ga suna daidaita ubangijinsu da wani ya'diluna anan gurin suna daidaita Allah wato ya'diluna suna daidaitawa bi rabbihim da ubangijinsu wato su daidaita wani da ubangijinsu daidaitawa da ubangiji kaga kuma shi ne shirka din bimma su daidaita da ubangiji waɗansu su daidaita wani da ubangiji a babin rububiyya wanda wannan sune ba su da yawa cikin kafirai in ba haka ba duk kafirai sun yadda da rububiyya abu ne hakkin Allah shi kadai kacewa rayawa arzitawa talautaswa wal in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard la yaquluna Allah da haka kadan ne daga cikin kafare waɗanda suke sanya mu Allah kishi a cikin rububiyya to amma dai daidaita Allah wato imma dai tabbata cikin rububiyya kamar kai itikadin wani na kashewa banda Allah wani na rayawa banda Allah wani na da ikon arzitawa ko da talatarwa banda Allah to wannan ka daidaita wannan wani tare da Allah ya zama shirka kenan ba ibadar rububiyya imma kuma wato daidaita Allah da wani fi babil uluhiyya a abin da ya shafi haƙƙin Allah wajen ibada kadai duk abin da yake ibada ne haƙƙin Allah ne shi kadai shi kadai ake yin azumi sallah aikin haji domin sa shi kadai kuma ake yin bakanci dan ya bada lada da sunansa kuma kadai ake rantsewa ba a rantsa da sunan wani wanda ba shi ba sannan ba a iya roƙon wani ya bada amfani ko ya kare daga cutaswa sai shi wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruka fa in fa'altu fa innaka idan min zalimin dan duk wanda ba Allah ba taro na iya masa yawa ta yadda ba zai samu dama ansawa ba sai ga wanda suke kusa in ka nesa baya bi amma Allah ko duk taron duniya baya masa yawa duk wanda ba Allah ba laisa lahu ginan mutlaq ba shi da wadata sakakkiyar wadata wanda za a ce ba shi da kaidi wadatuwarsa tana da kaidi ila ya iya siyar da mutum goma in sun baka sun karfin sa ila wani mutum ɗari ila wani mutum dubu ka ƙara sa dai ila wani lokal gaban guda zai iya siyar da in ka haɗa masa biyu ila wani jiha ɗaya ba da yadda za a sai ka je inda za ka kure duk wanda ba Allah ba idan ka zo ka roƙe shi yau ka roƙe shi gobe ka roƙe shi ba yanzu ka samu mutumin da ya mallaki miliyan ɗari sai maka alkawali ya ce da kai wane na yadda kullum ka zo ka roƙe ni naira goma da safe kaga ba kawai ce a wurinsa kullum ya baka naira goma idan ka zo yau ka zo gobe kai kwana goma kai sha daya kuke wata daya sai ka fara bashi ba idan ba kuɗin ba dan shi kawai ajiji ne ya gaji duk wanda ba Allah ba roƙo na damunsa aka yi yau aka yi gobe idan kai na farko ai ba komai ai ba komai na biyu ma haka habba ko da wata matsala ta ka zo mana sai laraba suka ce wai in dan uwanka ya zama zuma karka ka tantace shi gaba daya idan ka lasa yau kai ka bari gobe dan jibi idan ka zo ka samu abin da zaka lasa amma ka zaka yi gobe jibi wata rana ka samu abin da zaka tsada ka kana akuka asalan falatul talaqhu kullahu dan uwanka in ya zama zuma karka tantance gaba daya sallah sai ka dan ka bari kuma sai bayan an kwana biyu sai ka sake koma amma ka biyo da gobe wallahi sai ka ga jebi haka al'amarin yake dukkan wani wanda ba Allah ba ubangiji ne kadai wanda roƙon mai roƙo baya gaje duk yawan mutane to dan Allah da ka roki wanda zai gaji watan wata rana ko wanda za ku yi masa yawa ya ji waɗansu da suke kusa kai bai ji ka ba ko wanda zai ce a a an yi ba ma zan an samu ka ba sai ka biyo ta kan wani da wani da wanda kawai ke lafiya kawai roki ne in ba ta uji guda a wata da'i da zaran mutum ya kira na zan bashi kuma annabi ce law anna a cikin hadisul qudusi Allah ce law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum mutane da aljannu na farko da na karshe qamu fi sa'idin wahid su taru a farfajiya daya kowa ya roki Allah bukatansa ya lissafa ya faɗi da kaza da kaza da kaza da kaza ubangiji kuma ya baiwa kowa abin da ya roka din ma yankusu zalika min ma indi illa kama yankusu al-mikhyatu idza udkhila al-bahr hakan ba zai rage komai daga cikin tuskar Allah ba sai gwargwadon abinda allura za ta raga idan an tsoma ta cikin teku an zabi. mai ta rage to wannan Allah nan banda Allah wa bai waye ta bijiri haka ba wanda zai wannan sai Allah to kaga a ce ka roke shi kare ibada ne da zaran ka ce ga wannan shi ma in an roke shi na biyan bukata ka ka shi da Allah ka kai shirka ce dama shine shirka din daidaita wani tare da Allah saboda yawanci galibin mutane idan an ce mutum yayi shirka sai ce dan da za ka yi shirka na yadda Allah kadai ke wa shi kadai ke rayawa sai ta ai wannan shirkar rububiyya astajib lakum Allah yace wala tadu min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurru annabi yace idza sa'alta fas'alillah wa idza sa'anta fasta'in billah kullun kana cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah yace wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun Allah yace in yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman zal ladhi yansurukum min ba'di wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun shi kadai ne a sa komai yake kai kuma sai kai itikadin wani ma na iyawa yana da wani rabo da shi ma zai iya so talautarsuwa saboda haka ku tsorace shi ko zai iya bayarwa da haka ku sa rai yanzu ka daidaita wancan tare da Allah ya zama son kake والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون waɗanda ba iman da ranar ƙarshe ba su suna daidaita ubangijin su ne da wani Allah ya tsare mu walamma bayyana ta'ala fasada makalatil kuffari yayin da Allah ya kammala bayanin wato magana da kafirai suka yi ima da amuhu min anna Allah amarahum bi tahrimi ma harramu ala anfusihim cikin abin da suka riya na cewa Allah ya umarce su da haramta abin da suka haramta wa kawunan su fa ka'annahum sa'aluhu wa qalu ayyi shay'in harrama Allah alaina sai zan to kamar sun tambaye shi ne sun ce to in dai waɗannan ababe ba haramun bane ba to menene kuma Allah ya haramta mana wa allama nabiyahu muhammadan sallallahu alaihi wasallam an yukbirana menene Allah ya sanar da annabi ya haramta mana cewa shi kadai ne haram banda shi ba zai zama haramun ba ba da ba bi kauli sai Allah ma da ta'alu asma awwama rabbukum alaykum an la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana ولا تقتلوا أولادكم بالإملاق نحن نرزقكم وإياكم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصركم Kul ka ce da su ta'alau ku zo atlu ma harrama rabbukum alaikum in karanta muku abinda ubangijinku ya haranta gare ku wa ma amarakum bihi kuma in faɗa muku abinda ya umarce ku da farko daga cikin abinda ya haramta muku din Allah ta zuku bihi jiya, an tanna mufassira kuma tana fassara wato ma harrama rabbukum alaikum tafsirin abin da Allah ya haramta daga cikinsa akwai Allah tushirku bihi shay'a kada ku haɗa Allah da wani ubangiji ya haramta shirka wa bil walidaini ihsana wato ku kyautata ma iyaye matukar kyautatawa domin insanin din nan mazdar ne wanda yake nuna akwai fiilinsa sa muqaddar ai wa an tuhsinu bil walidaini ihsana ku kyautata ma iyaye matukar kyautatawa a gare su wala taqtulu auladakum kada ku ce za ku kashe ƴaƴanku bil wa'di ta hanyar binnewa idan mata ne wan nahri ko ta hanyar yankawa a wajen bakance idan maza ne kada ku kashe ƴaƴanku min imlaqin saboda talauci ai faqari takafunahu saboda talaucin da kuke jin tsoron ya zama muku aw li nazarin na zasu muhu ko ku ce za ku yanka ƴaƴanku maza ko ku kashe su saboda bakantan da kuka riga kuka yi abin mamaki kwanan nan wani kauye a kan iyakar tsakanin Bauchi da da plateau state wani kauye waɗansu yan uwa suke hita mun a wannan damanar wato wuri ne wanda yake akwai gulbi kuma suna samun kifi da yawa kwarai da gaske to amma ba musulmi bane ba da haka duk shekara shi wannan fadamar ko wannan gulbin sai an bashi kyautar budurwa za a yi mata ado a je a tura ta da ranta wannan shi idan an yi haka to sannan za a samu kifi a wannan shekara haka so kudurci a zuci kuma har yau suna yi jahiliya ce har yau kuma suna yi da ransu ga nan duka bai fota ba wanda suka je wajen shuhudu ayan suke bani bayani waɗansu yan uwa irin wanda suke fitawa azumin da maguzawa a jihar Bauchi to kaga shine ubangiji ke faɗa la taqtulu auladakum min illa gashi nan suna ta kashe ayan kar ku kashe ayan ku ta hanyar talauci nahnu narzuqukum wa iyyahu mu ne zamu arzuta ku wa iyyahum tare da su wala taqrabul fawahisha sanakar kar ku kusanci alfawahi dangin alfasha su al-kaba'ir al'amura na kaba'ira kan zina kamar zina ma zahara min hawa ma batan abin da ya koyu na zina da abin da ya bayyana ai alama ya tahawa sirra abin da yake na zahiri da abin da yake na koyi wala taqtulu an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq kuma kar ku kashe rai wanda Allah ya haramta kisan ta sai fa in ta yi laifin kisa din ran da Allah ya haramta kisa kuma shine ran mummuni ba yadda za ka kashe ran mummuni sai in ya tsaye daga cikin al'amura ya kashe dan uwansa musulmi ta hanyar ganganci to kaga akwai kisasi a kansa ko ya zanto magidanci yayi zina kaga wannan akwai abin na kansa amma in ba haka ba wanda ya yarda kuma aiki ya riga ya fita daga mummuni wannan kuma ana kashe shi da wani dalilin daban sannan kuma raina kafiri shi ma idan kun tsagaita wutar yaki tsakanin ku da kafirai kuna yakar juna amma sai kuka yi yarjejeniya an an tsagaita wutar yaki daga nan zuwa shekara daga nan zuwa wata kaza to cikin wannan tsawon lokacin haramun ne kake kafirin wannan da kuka tsagaita wutar yaki da an bayyana ko dan kafiri ne amma bai halatta ke son na uku kafiri wanda yake na amana kafirin amana wanda shi yana cikin kasar kuma gargashin daular ku musulmai ya yi zai rinka da jizya ahlul zimma ke aka sartanta masa zama gargashin daular musulunci farko kar ku gina coci sabo na da kuma in ya rushe kar ku tayar da kar ku yi kaza kar ku yi kaza kuma za ku ba da jizya dan su zanto kaskantattu hatta yau zai ta anjadin wa hum sabiruna su zanto kaskantattu to irin wannan kafirin da ake zaman amana da shi haramun ne sai musulmi ce za ka kace an gane ko na hudu shine kafirin da ba wai an saka ta wata yaki da shi bane ba kuma yana cikin karkashin daular fita musulunci ba amma ya zo ya nemo ya zo ya nemi idaran wani ma'ana ya nemo ne ba shi kariya zai shigo nan zai shigo nan Kano yayi kasuwanci ya san Kano daular musulunci ce kuma tana fada da kasar sa shi can inda yake da in yi zo nan gurin akwai barazana ga rayuwarsa akwai barazana ga dukiyarsa kafin ya zo to ya saba da wani ɗan kasuwa ko a canga ko a sabon gari ko a kasuwar kurmi suna harkar kasuwanci sai ya rubuto masa takarda ina so in kawo hada ta kasuwanci nan gari amma ba wata yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin kasa ta da taka sannan ba a karkashin ku muke ba balantana ce muna zama amana balantana wanda ya bani lamarin dukiyata da rayuwata da zauna lafiya dan haka yanzu kai ina neman in zanto karkashin inuwarka ka yarda ka nemi izini daga wurin gwamnatin ka cewa ni ina karkashin ka wannan sai ban dama in shigo to irin wannan a musulunci ya halaka kai din nan sai ka je ka samu shugaba ko ka samu gwamnan jiha ko sarki ka je ka ce yalla bai ai akwai wani kafiri aboki na zai kawo harkar kasuwanci daga zangon kasa zai zo Kano saboda haka zan rike shi a matsayin zama amana ni na tsaya masa kar wanda ya masa ta'addanci ba zai kashe kowa ba ba zai komai ba ni na tsaya masa in shiga cikin inuwata dole sarki ya yarda da wannan sai a bada sila wanda zai zo daga gari kaza dan gari kaza idan ya zo ba wani jiya da za karba wajen sa ba cin mutuncin sa ba komai nashi dan yana karkashin gudanarwar wani kaga irin wannan kafirin idan ya shigo karkashin gudanarwa wani shi ma duk wanda ya far masa to yayi haramun kisan sa haramun ne to da Allah ce wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wannan yake nufi na farkon ko duka guda hudun duka guda hudu ko wace ne sai wanda Allah ya haramta kisan sa illa bil haqq sai fa in tayi laifin kisan sa shine ma ne ce kalqawadi kamar idan za a yi kisasi wani ya kashe wani wal haddi ko za a yi haddi magidanci yi zana za a jefe shi wa qatl ridda ko mutumin da ya ridda wa rajul muhzan ko jefe mazanaci wancan alhaddi wato wani haddin na daban da ake iya yin kisa ko da ba zana ba shine kamar mutumin da ya farma dabba wajen bai bukatar su dan adam kasa ko da suke da wannan jarrabar wanda suke an fitine su ta wannan nahiyar mutum ya farma jaka ko kinkiya ko menene annabi ce idan an same shi a kashe shi da shi da dabbar aka nassan hadisi ce karara ba a cewa ya yi aure ko bai taɓa yin aure ba da wanda ya aure da wanda bai taɓa yin aure ba wannan babin duk ɗaya ne duk wanda aka samu ya farma tunkiya yana fasikanci da tunkiya ko kowace irin dabba to idan an zo ta a kashe shi ta a kashe wannan dabbar ko ya taɓa yin aure ko bai taɓa yin aure ba dan ya zama dabba zaman sa a ban kasa bai da wani amfani an bayyana ku zalikum abin nan da aka faɗa wa sakun bihi shine Allah ke muku umarni da shi yake muku wasiki da shi la'allakum taqilun ko ku hankalta ai tastamiluna uqulakum ko ku ai amfani da hankulanku ta'qilu nufusakum wa tahbisuha wato ta'tilu nufusukum wa tahbisuha am mubasharatul qabahi ta yadda hankulan ku za su hankaltu kuma su kiyaye aukawa ababan da suke muna na almazkura waɗanda aka ambata wa tafhamuna fawaid hadhihi takalif ku gane fa'idodin da ke karkashin waɗannan nauye nauye na shari'a da Allah ya dora mana wa manafi'aha da amfanin su iddin wa a duniyance da kuma addini wato duk suna da abin wato aka zana a nan gurin na farko Allah ya tsira ku bihi sai a karku hada Allah da wani wa bil walidaini ihsana sannan kuma wala ta takasulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum sannan wala ta taqrabul fahisha ma zahara minha ma batan sannan wala ta an-nafs allati harrama Allah ababe guda biyar din wannan daga cikin wasiyoyin kenan daga cikin dangin ababan da ubangiji ta'ala ya umarni ya hana kenan ya haramta kenan shirka sannan kuma a kyautata mu iyaye sannan kuma ya kasance kar a yi kisan kai na ƴaƴa kar a kashe ƴaƴa don jin tsoron talauci sannan kuma wato ainihin an haramta alfawahi to galibi malamai idan su zo fasar alfawahi sukan ce zina an gane ko waɗansu malamai suna takaita alfawahish kan cewa shine duk shine zina kawai dan Allah ce wala taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa sa'a sai ce zina ita ake nufi da wala taqrabu al waɗansu suka ce a'a fawahish dai guda biyu ne ko uku waɗanda Allah ya ambace su yake musu suna fahisha ne na farko akwai zina sannan na biyu kuma akwai mutum ya zakke wa matar mahaifinsa wala tankihu ma nakaha aba'ukum min nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa makata wa sa'a sabila to akwai wannan uku namanta suka ce wannan sune kawai fawaidi da ake nufi da aka ce wala taqrabu fahisha su eh aha da luwafi dan Allah ta ta sunan fahishata wa antum tusirun an gane ko to kaga fahisha ke shi ma sai suka ce guda uku nan da luwafi da zina da kuma abin da ya shafi wato an ce zai cewa matar mahaifi sune ake nufi fawaidi su malaman suka ce a'a duk laifin da yake akwai haddi a cikin to ya zama fahisha laifin da duk aka ce in kayi ki ga haddin da aka dora ma ka kasafi akwai haddi bulala mai shan giya akwai haddi bulala 40 an gane ko duk wannan ba akwai haddi ba haka zana ita ma akwai haddi da magidanci ko saurayi to duk abin da yake da haddi ya zama fahita haka duk abin da aka ce in an aikata shi akwai shiga wuta ko da ba sa masa haddi ba to shi ba ya zama fahita to da Allah ce wala ta tarbul fawahisha kar ku kusance su tabbas zana na shiga cikin aji aji na farko farko na waɗannan to da yake ma zahara min hawa ma batan na zahiri da na batini to wato abin da yake na zahiri shine laifukan da suke kowa na iya ganin su na batini kuma abin da mutum ya kudurce shi a zuci ka mun girman kai wani abu ne a zuci kamar jiji da kai wani abu ne a zuci ru'yatul fadli ala ghairi duk wani abu ne a zuci da sauran dangin al'amura irin wannan to duk Allah ya haramta shine kuma wala taqtulun nafsa allati harrama Allah to wannan guda biyar kenan waɗanda suke wato ainihin na farko to sanan ta Allah ce ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ولا تقربوا مال اليتيم kada ku kusanci dukiyar maraya illa billati hiya ahsan sai ta hanya da take ita ce mafi kyau ai ahsan sai ta hanyar da take mafi kyau wa hiya ma fihi salahu shine abin da zai zama gyara ga dukiyar maraya ya halatta ka kusanci dukiyar maraya don ka gudanar da ita ta fuskar kasuwanci a samu riba wannan shine kusanta ta hanyar take mafi kyau idan kuma ka ɗauki dukiyar maraya kana masa kasuwanci da ita to kai ɗaya ne daga cikin mutum biyu ko ka zanto kai ma mai kuɗi ne ka haɗa da jarinka to a nan gurin sai ka san jarinsa nawa ne jarinka nawa ne ta yadda duk lokacin da ka je lokacin lissafi karshen wata ne yaushe ne sai ka lissafa ka ga ribar nawa aka samu to idan aka samu riba sai ka raba daidai jarinka sai kuma ka ɗauki daidai jarinka a nan gurin idan ka ware nashi din ba sai ka ɗauki ladan kwadagon ka ba dan kai makana da hali mawadaci ne dukiyar maraya ta ci ta yawa kila ma kai dukiyar ta ci ce gaba ɗaya kai gudanarwa ta taka to a irin wannan hali bayan ka ware ribar da kake fashi ka ware kai kuma taka to kuma babu laifi ka ɗauki ladan kwadagon ka a cikin dai abin da ya shafi ribar shine Allah ce wa man kana ganiyan falyasta'fi wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf wanda yake mawadaci sai kame kansa daga cikin dukiyar maraya din nan kare ya dauki ladan fada gwasu ko aikin sa wa man kana faqiran kuwa wanda ko ya kasance talaka ne falyakul bil ma'ruf to dauki abin da yake sananne da shari'a abin da ake nufi al ma'ruf a gurin ka kwatanta cewa in kai aka yi wa wannan leburanci nawa zaka bayar to yanzu to shine abin da ka dauka cikin dukiyar maraya kar ka dauka tunda kai ne wuka da nama ke hannunka abin da ya kamata ka dauki ladan naira 100 sai ka dauki 200 ko 300 kaga zalunci kenan wannan bai zanto ba a bil ma'ruf anta lam ta'kul bil ma'ruf bal a bi ghairi ma'ruf Allah ko kiyaye falli akul bil ma'ruf to wannan ta hanyar ce ya kamata abin da dukiyar maraya sannan kuma ka dauki duk abin da ka dauka kai ciyar da shi ko kai masa hidima a ciki kana lissafi dai idan an zo wajen zai baka da ka san cewa ga abin da yake ka kace masa a ciki kama abinda suka shi kana lissafi ka riga ka san mai kafara a cikin akwai ke daidai wannan duk suke harka irin wannan su san wannan hatta ya bulga shidda zaka ci gaba da rike dukiyarsa hatta ya bulga shidda har ya kai matukar karfin sa da an yi hatalima ta yadda zai zanto ya fara mafarki wa yasira balizan ya zanto baligi rashidan kimtsatsi wanda ya tsiyu fa hina idan sallimuhu ilayhi a wannan lokaci sai ku bashi dukiyarsa wal ashud abinda ake nufi da al ashud da aka ta hatta ya bulga shidda istihkami quwwati shababi wa sinni shine kaiwa karfin samurtaka wato da kuma shekaru awwaluhu al-ihtilam farkon lokacin da ake tsammanin mutum ya fara samun karfi ya fara mafarki ya zama baligi kenan wanti ha'uhu makurin samartaka kuma ila salasati wa salasina ya kai kan shekara 33 to wannan lalle ya zama saurayi wanda ya nuna a rayuwa to bayan wannan sai a duba a gaba daga balaga za a ba shi dukiyar sai a duba a ga yana da hankali yana da kimtsuwa yana da natsuwa mara hankali ba za a bashi dukiyar sa haka kuma mai hankali da babu wani taɓa hankali su tare da shi amma akwai wauta ta tare da shi shi ba za a bashi dukiyar sa daula irin wanda a masa wayo kuma ma ba za a bashi dukiyar sa kai in duniya zo su masa wayo su yi masa kudin sa ta ci gaba da rike masa mai almubazzaranci wanda zai iya ta idan ka bashi dukiyar nan yanzu yanzu nan zai zo dauki karamar motar sai cika da yan uwansa samari yaje ya biya kowa ticket din sinima a marhaba a shiga a shakata sannan bayan an fito a tafurin dan gujin a je a ci kwai da kafar kaza to kaga wannan baya da hankali ba za a bashi dukiyarsa sai ya nasu ko wanda zai cika mota da abokanansa a tafi ka tuna kallon kwallon kafa ko ya biya tiket daga nan a tafi Lagos a je a kallon kwallon kafa to kaga wannan duk ba su da hankali ba a ba su dukiya su rike musu aiki sun yi wayo a bar su dan Allah ce wa butal ba hatta iza balagun nika wato ku jarrabi marayu har sai in sun isa sun kai matsayin balaga to bayan sun kai balaga fa fa in anastum minhum rusula idan kun halaro shiriya ta tare da su da kimtsuwa tare da su fa fa'u ilaihim amwalan to a lokacin sai ku ba su dukiyarsu wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru har zuwa karshen aya to kullum dai abinda ake baiwa mutum dukiyarsa saboda ki wato shine ya zanto ya kai baligi kuma ya zanto shiryayye wannan ana ake ba mutum dukiya saboda ki ko da mutum da shiryayye ne daga baya sai kuma ya zo ya zama wawa ya zama gaula ko ya haukace ko ya kasance da can ba albazaranci yanzu yana yi a kada sai ai masa hajaru a cikin dukiyarsa sai gwamnati ta kwace dukiyarsa a rika a ba wani daga gudanar masa yana bashi na kashewa kuma ana masa tufafi a ciki ana bashi dan tefanin gidansa a ciki har daga baya idan na tsosa ta sake koma sai a bashi sa kun ga wannan muhimmanci da musulunci ke baiwa dukiya ke saboda dukiya kashin bayan rayuwa ce duk yawan al'umma din suka zanto talakawa sai su zanto bayan waɗansu duk kasancewar al'umma population ɗinta baya da yawa sun zama ɗan kaɗan in suna da kuɗi kuma sai zanto da su ake damawa a harkar duniya ta yau da gobe an fahimci wannan da kyau saboda haka dukiya tana da muhimmanci da haka sai Allah ya bude kofofin neman ta da yawa kuma ya haranta almubazzaranci a ciki almubazzaranci cikin sha ko cikin ci ko cikin gina gidan da za a zauna ko cikin suturar da za a daura a jika duk Allah ya hara almubazzaranci wa kulu wajrabu wa la tusrifu والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقسطوا ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا duk wannan dan kare dukiya neman ta kuma aka ce kai noma aka ce kai kasuwanci wa ahlal lahu al-bai'a wa harrama riba aka ce ka haƙo ta ma a cikin ƙasa nan akwai ta kamar zinare ko azurfa ko kananzir ko gishiri ko dukkan wani ma'adani ko wallazi ja'ala lakum al ardu zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur duk an bude kofofin neman ta ba a taba yadda ba mutane su zauna suna bara ko suna mauna so ake kowa yana da yanci lalle ne yana zai kowa yana cikin al-muntijuna ba yana cikin mustahalikun ba mustahalikun waɗanda sai dai kawai su ci sai dai kawai su daura ba su iya sakawa tuki ba sa iya nomawa su wannan kawai yan kashe yan kashe ta ne su suke jawo wa kasa talauci a kasashen da suka ci gaba in sun tashi lissafin hasara suna kirga irin waɗannan cikin hasara waɗanda a yini za su cinye abincin naira ɗari biyu a akawunt ɗinsu kuma ba su samu abin da ya kai naira talatin ba wannan hasara ne matuƙar sun kai ba lagos saboda kawai shi babansu zai ce da shi babansu za ta ce da shi saboda shi ɗan hajiya ne kawai sai da danka masa isa sai da dama masa zo dauka a tuka zo shi kawai ba ruwan sa dan hajiya ne ba lalle bane sai da labarin ya fi karfin kaza ya fi karfin kaza amma bai fi karfin yi ba amma ya fi karfin yi sana'a iri kaza an shaba fashi a gida baka samun irin wannan galibi sai a cikin society irin namu na Hausa Fulani da yan kudu suke zagin mu shi ma zaune kawai zaune gari banza kowa ya zama kaman ganyen rogo hannun sai na haka kawai a bashi duk a cikin family idan aka samu mutum mai karfi guda daya sai sun durkusa shi su duka ba za su yi rubdugo a kai shi kowa ko makaranta zai shiga sai shi dan wani ne ya manta da babansa tunda baban shi bai da kobo miskin ba da kobo miskinan ne za mu ba sai ya fake da kanin babansa dan shi ne mai kudin kowan babansa ya gama fara mana jingina an sa sunan wani babansa ko kanin babansa kaga a lokacin yayi wani karamin kafirci da bai sani ba annabi ce wanda yake dangantuwa zuwa ga wanda ba babansa ba yace fakar kafara bisa da gahilci da talauci din suka da ai rukunin kafirci sun tabbata sai an ba a hankali to sai mutum ya fada ma bai sani ba saboda haka wato yana da matukar muhimmanci fahimtar manufofin musulunci wajen tsara yadda rayuwa take dukiya tana da matukar muhimmanci neman da kuma rashin zalunci da ita da kuma kowa ya zanto mai sana'ar kansa don da wannan ne mutane ke samun yanci a kasa to shi yasa aka ce a haɓaka dukiyar maraya ba za a bashi ba har sai ya zanto ya abin nan dan kar a bashi salwanta wa awfil kayla wal mizana bil qist ku cika al kayla shine mudu na awo wal mizana shi kuma sikeli ku daidaita shi bil qist ta hanyar adalci ai bil adli wa tarkil bakh ta hanyar adalci da barin zalunci mudu da ake aunawa idan zaka auna wa mutane sai ka cika kamar yadda kai ma in zaka auna zaka cika kar ka zanto kai in zaka auna zaka cika in zaka auna kuma ka sauyi ka shiga karkashin wailul lil mutaffifin alladhina idza talu ala an-nasi yastawfun su za in za su auna za su cika wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun in za su auna kuma sai su rage to wannan cika mudu kuma ba a yi masa wani iyaka ba kowane gari an kyale su da urfin su idan a garin ku kun saba cewa idan an ajiye kwano din ko yan an ajiye kiya da zaran an cika ta ba sai ta yi tsiri ba ko haka kuke sayarwa wannan kwano naira tamanin kuma kawai haka za a kan fito maka daidai inda ya cika ba sai ya tsiri ba haka kuka saba sayarwa babu laifi kowa ya saba haka to kai ma sai ka sayar haka ba kai haramun ba idan a garin kun saba sai ya tsiri sannan ake sayarwa to lalle ne ya zama wajibi sai ya tsiri lokacin zaka aunar wa mutane kada ya kasance ka auna sai ya tsiri sai ka dan yi wasa da hannunka haka ya girgiza dan ya ragu sai ka abin nan kuma da sauransu akwai ma'anar da suke irin wannan dabara din ka saba wani a wurin su kuma sai sun yi maka dabara ya kwana biyu ya wahalan ban fetur yana kwano nawa tana su rubuta girgiza hannun sa kadai yana zuba nazar ba abin da dame shi wai shi mai wayo ne ala yazunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin azimin yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin shin masu wannan ba su tsammanin za a tayar da su ga wani yini mai girma ranar da mutane za su tsaya gaban ubangijin halittu duk dabara da kai Allah na ganin ka wannan dangane da abin nan kenan dangane da su sikeli kuma wannan shi kuma sai a kyale shi yadda yake yadda aka tsara shi nauyin abu kaza shine ake sayarwa bisa ga kuɗi kaza kilo kaza na shinkafa bisa ga kuɗi kaza kilo kaza na kaza bisa ga kuɗi kaza sai ka auna wa mutane yadda yake ka ɗauki kayan nauyin ka ɗaura sannan ka rinka ɗaukan abin da zaka sayar ɗin ka zuba har ya kasance ya taso wancan abin nauyin ta yadda baka tauye shi ba shine wa awful kaila wal mizan bil qist al mizan yana ɗaukar ma'anar sikeli sannan yana ɗaukar ma'anar abin da ake auna tsawon sa da tef kamar yadi kenan ko ba da tabbani ake auna tsawon sa to shi ma kar kai dabara da zaka bangara hannunka haka kai da inda mun miƙe shi a tsawo amma sai ka haka kai ka gani yadi guda ke sai kuma ka gani yadi guda ke duk ka tattare hannunka haka duk abin da kai wannan Allah na kallanta kuma akwai in ya duka da suke da irin wannan dan fara sai ka je ka auna kana tsammanin ka so yadi goma cif shakwara da jamfa da wando sai ka ji an ce ai yadi tara ne ai yadi tara ne da fata ya fice ka wancan ka fice a gabana fa aka auna sai ka rubuta ai wadansu dukkan haka ya yazo mana tun daga tana wai tun daga tana haka yazo masa ya bangar hannunsa kawai ya baka abu wai haka ya zo daga tana duk waɗannan haramun ne la nukallifu nafsan illa wutsaha Allah ce ba mu dora wa rai sai gurgudan abin da za ta iya taqata ha fi zalika daidai iyawarta din me ake nufi da wannan fa in asfa fil kayl inda mutum zai kuskure wajen awu wal wazni wato awu na mudu wal wazni ko awu na nauyi ko na tef wallahu ya'lamu shahata niyyatihi Allah ya san kyakkyawan niyyarsa bai so ya zalunci ba amma ya kuskure wajen awo fala mu'akhazata alaihi wannan ba za a kama shi da wannan ba gobe kiyama kama warada fi hadisi kamar yadda yazo cikin hadisi shine ma'anar fadin Allah la nukallifu nafsan illa wus'aha ka saba zaka cika yi diri to amma da ka zuba ka zuba kuma ka tashi abin da saukewa ya fadi ba tare da nuna nilka ba tare da wani abu ba ka sake mayarwa kuma wani ya sake zuba ka dan ba da nuna nilka wannan babu laifi sannan idan kace ka saba zaka ci yin tsiri wannan ai wata mas'ala ce ijtihadiyya a ganin ido abinda na aunawa wannan shi na aunawa wannan amma kila inda za mu tsaya mu dubi kwayar gelan daya biyu uku hudu kila na wanda ka aunawa wancan ya ko wannan da kwaya biyar ko shida ko bakwai ko sama da haka ko haka to kaga yin da wajen adadin wannan kwayar ai ba a wajen mana ba shine zaka kalli nafsa illa wasa dai da aka ce za a yi wannan duk wanda zai sai mudu shinkafa guda sai ka kirga in an cika yayi tsiri kwaya nawa kenan to mu kirga mu ga ta kai aya biyu uku kaga za a iya ba wancan ma sai an yi haka to a rana ɗaya mudu za ta siyar to shine ma'anar la nukallifu nafsan illa wus'aha ba ma dorawa rai sai abin da za ta iya wa idza qultum fa'dilu abu na gaba in za ku yi magana ku yi adalci fi hukumin cikin hukunci ne au shahadatin ko sai da au ma ko kuma wannan su abinda ake nufi da magana ta adalci shine faɗin magana ta daidai idan wani yayi laifi sai ka faɗi laifin daidai yadda ya karka ƙara akan abin da bai yi ba kar ka koye laifin kuma dan kawai dan uwanka ne ko abokinka ne ko dan kana son idan ne yayi daidai sai kuma ka faɗi daidai din nan da yayi ko da makiyinka ne ko da ba jituwa tsakaninka da shi wannan ya zama dole ka faɗi daidai shine ma'anar wa idza kuntum fa'dilu walau kana da qurba ba a yadda ba dan mutum kafir ne ke masa ƙarya ba a yadda ba dan mutum dan bid'a ne kai kuma kana ganin kai suna ne ke masa ƙarya ba a yadda ba dan mutum fasiki ne kai kana ganin adali ne kuma ke masa ƙarya duk bai halatta wannan ba wajibi ne ka kai masa gaskiyar abin da yake da shi haƙi ka tabbatar masa wajibi ne ma'abucin kuskure ko da mahaifinka ne ko malaminka ka tabbatar da kuskuren ma'abucin daidai kuma ko makiyinka ne ko makashin mahaifinka ne kuma ka tabbatar da daidai ɗinka in yayi shine ma'anar wa idza qultum fa'dilu in za ku faɗa ku yi adalci cikin faɗar ku walau kana za qurba ko da wanda za ku faɗi magana game da shi dan maslaharsa ko wanda za ku bayar da hukunci a kansa ya kasance za qurba ma abucin kusanci ai karaba wa bi ahdillahi awfu alkawalin Allah kuma ku cika shi malai wa bi ahdillahi mudafin li fa'il wato ahadillahi ahadin nan an yi idafa dinsa zuwa ga alfa'il dinsa shine lafzul jalala ai ma ahidahu Allah ilaykum abinda Allah ya muku umarni da shi min al-umur al-ma'dudati na al-amra ababan kididdigewa aw maf'ula ko waɗanda suke ababan aikatawa ai ma ahidtum Allah alaihi ma'ana abinda kuka wa Allah alƙawali za ku aikata min al-imani na imani min al-aymani imma alƙawali na rantsuwa ta za ku yi kaza wa nuzuri ko ba kan ba gairi da wannan sa wa ma ja'alahu Allah min al-uhudi fi ma bainakum da abinda Allah ya sanya na alƙawali tsakanin ku to duk wannan ku cika alƙawalin ku na cewa za ku bauta Allah shi kadai ku cika wannan alƙawali alƙawalin ku na cewa kun ji kun gani manzon Allah shi kadai ne abin biyayya yadda Allah ba kwa sa masa abokin tarayya wajen ibada haka manzon Allah ba kwa sa masa abokin tarayya wajen me da'a to ku cika wannan alkawari dan la ilaha illallah muhammadur rasulullah haka ta kunshi wannan tauhidi guda biyu tauhidin abin bauta shine Allah sai da ba za mu haɗa shi da wani ba tauhidin abin yi wada'a shine manzon Allah sai da shi kadai za a yi wada'a duk wanda za a yi masa da'a ya zanto bai saba annabi bane ba abin da ya faɗa ya dace da wanda annabi ya faɗa sai a bi shi da zaran abin da ya faɗa ya tikar da wanda annabi ya faɗa za a nemi shawara wani ma ai za a jefar da shi gefe guda ne kawai abin annabi sallallahu alaihi wasallam yadda baka yadda baka hada Allah da wani wajen bauta to haka kanka hada manzon Allah da wani wajen da'a wannan wani kowane ne ko min falalarsa ko min kimarsa ko min darajarsa karshe bi in ka gama faɗin darajojinsa to ka ɗauke shi ka sa shi da annabi a cikin su jeli guda wa zai kona nauyi annabi zai ai ba ma za ka hada ba to tunda ko ba za ka hada ba kenan annabi sai za ka shi wancan din sai ka ba shi hakuri ya hakura kenan in ma kuma shi mutum annabi ne ai ba zai damu ba in yake kibin sa matakar ka bi annabi ne lokacin da baka bi shi ba zai damu in ka ga ya damu a ce ai wani fiki yake baya san idan ka karɓo rujinsa ka daina to da ka daina nashi din nan nawa ka je ka kama na annabi sallallahu alaihi wasallam to yana kishi da annabi kenan ai bai kamata ya kishi da annabi ba da shi kan annabi ne <laughs> Bi abi hiktada adiyun في wa man يشابه abahu fama zalam suka ce ya yi kama da babansa wajen karamci dukkan wanda ya kama da babansa kuwa to bai zalunci ba sai suka ce wai mutumin da ya kama da babansa bai zalunci ba ma'ana bai zalunci mahaifiyarsa ba domin da ya ɗauko kamar wani gida ba ta babansa ba sai ya jawo ma mahaifiyarsa ne zargi ta ya zalunce ta kenan wannan kamar wani abu ne da laraba suka mai shi karin magana in ka ce ni dan gidan wani ne sai ka yi aiki da maganganu irin nasa in ka ce ni jikan wani ne sai ka bi ɗabi'u da halaye duk abin da zaka yi sallah irin tasa zikiri irin nashi hailala salati ko me yayi irin nashi saboda da an ganka a ga cewa photostat ne nashi amma idan ka ce ni jikan wani ne sai ka kawo zikiri da salati da hailala da komai wanda ba irin nashi ba dan Allah sai ina kuka kai kamar kai da shi kenan kuma idan ka tashi kuma ka ci zaka alfahari dake amma baka bin aiki din naji to ya za a yi kenan idza iftakharta bi aba lahum sharafun qulna sadaqta walakin bi'sa ma walad yayin da kai alfahari da da kakanni masu masu kima sai mu ce gaskiya ne suna da kima su amma tir da jikan su in bai bi a irin tasu ba baki ba kenan madalla da kakannin nan lalle kai manya ne ma'abuta girma ne walakin bi sama waladu amma tir da jikan su dan bai ba halayya irin tasu ba bai bi a irin tasu bai ya halala da salati da zikiri irin nasu bai wadatu da abin da suka tsaya ba sai ya karo nashi daga baya har in an tashi jinjinawa sai a ce wannan wuridin wani kenan wannan salatin wani kenan wannan halala irin ta wani kenan baya son ka ce za ka yi irin ta annabi sai dai ka yi irin ta ya yi kenan wa bi ahdillahi auku ku cika alkawalin Allah ta'ala zalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun shi Allah ke muku wasiki da shi la'allakum tadhakkaruna ko masu tunani بالتخفيف تذكرون ba tare da shadda ba wa qira'a bitashdidi ay qira'a bitashdidi tadhakkaruna fil umur al khamsah ula cikin al'amuran da suka shafi a guda biyar din farko qala la'allakum ta'qiluna sai Allah yake ko ka ko ka hankalta li'annaha zahiratun domin al'amura ne na zahiri wanda duk mai hankali ya kamata ya gane munin su ya kamata ya gane munin shirka ya kamata ya gane munin saba ma iyaye ya kamata ya gane munin aikata albata ya kamata ya gane munin kisan kai duk mai hankali ya kamata ya gane munin kashe da da ya haifa da cikin sa da haka sai Allah ya ce la'allakum ta'qiluna a ayar farko da ta kunshi al'amura guda biyar ko wa fil arba'ati al-akhira wannan ta kunshi ababe guda hudu wala taqrabu mal yatimi illa billati hi ahsan wa awful kayla wal mizan bil wa idza qultum fa'dilu wa law wa bi ahdi llahi ba ababe guda hudu ba qala la'allakum tadhakkaruna sai yace ko kwa masu tunani ababe ne sai da tunani ake gane la budda fiha min al-ijtihadi lalle ba makawa sai an yi ijtihadi wa zikr al-kathir da dogon tunani hatta yaqif al-mukallaf fiha ala mawqif al-i'tidali har baligi har wanda yake mukallafi ya samu tsayawa matsaya ta daidai a daidai wannan wuri ثم أقب da هذه الوصايا Hakima abu na karshe da zai kawo na goma wanda akan su zamu tsaya sai Allah ya biyo bayan waɗannan wasiyoyi waɗanda suke kyawawa allati amara Allah biha ibadahu wadanda Allah ya umarci bayansa da su al-hakima suke an kyautata su al-mutakana kenan wa nahahum an irtikabi abzadiha ya hana su aiwatar da kijiyoyin su fa qala yace wa anna بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وأن بالفتح ألا تقدير اللام ذاك وأن يوا الهمزة فتحة wannan zai zanto an kaddara lamun kenan an gane ko wali anna kenan wa qur'a bil kasri istinafan a wata qira'an wa inna hadha sirati mustaqiman in bambanta ba qira'an ali bin hamza ke sa'i kenan kaga da ko ta qira'a ce tabbatacce ko take sa'i ce ko ta wannan anna wa inna dukkan su kira'a ce ta wa anna hadha sirati wa anna lalle wannan dinnan ai allazi wasaitukum bihi abinda nake nayi muku wasiki da shi din nan au jami'a ma fi sura ko kuma ana nufin duk abin da yake tura tun daga farko har zuwa inda muka tsaya min isbatit tauhidi wan nubuwa abin da ya shafi tabbatar da tauhid da tabbatar da annabta wa bayanin shari'a da bayanin tsarin shari'a halacci ko haramci shine Allah cewa anna haza lalle wannan abin da kuka ji da da farkon alhamdulillahi alladhi khalaqa samawati wal arda zuwa nan gaba ɗaya abin da ke nan shine aka nuna shi da ismul ishara wa anna haza lalle wannan abin da kuka ji waɗansu suka ce a'a daga farkon wasiya daga qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum zuwa ga wa bi ahdillahi awfu shine Allah ce wa anna hadha lalle abin nan da kuka ji an kirgo muku sirati mustaqim shine tafarki da halin kasancewar sa madaidaici fattabi'uhu da haka ku bi shi wala tattabi'u subula kar ku ba waɗansu tafarkai daban-daban as-turuq al-mukhalifatu lahu kar ku ba hanyoyin da suka saba masa fatafarraqa bikum an sabili sai su sa ku kauce wa tafarkin Allah din fihi hadfu ihdatta aini wato fatatafarraqa ne wato asalin fi'li mudari'in mabdu'un bi ta'aini kenan tatafarraqu kenan sai aka shafe sai aka kyale daya fatatafarraqa bikum dama qa'idan fi'li mudari'i al-mudu' bi ta'aini ya hazata ka shafe ta biyun a ka shafe ta farko waɗansu suka ce ta farko ce aka shafe ko ta biyu waɗansu suka ce an shafe ta'ul mudari'a dai ita ce baƙuwa in ba haka ba dama can akwai ta a cikin filin waɗansu suka ce ta biyu ce dan ta mudara'a tana bukatar tabbatar da ita wannan kuma sabani ne wa ma bi ta ayn ibtidi qad yuktasar fihi ala ta katabayyun al-ibar kamar yadda ibn malik ya faɗa cikin alfiya duk abin da ya faɗa da ta biyu kamar ta tazakkaru ta tafakkaru ta tadabbaru ya halatta ka ce tafakkaru tadabbaru tazakkaru ka shafe ɗaya daga cikin dadin ya halatta kuma ka tabbatar da su ya halatta kuma ɗaya ka yi idgamin da cikin ɗaya kamar ta tazakkaru ko ka ce tazakkaru ka yi da gamu ta cikin zal ko ta tazakkaru ka tabbatar da ita ko ka tace ta gaba ɗaya ka ce tazakkaru ya halatta duk abin da ya fara da ta guda biyu ilimin mudari a duk inda yake a duniya ka same shi inda ya fara da ta guda biyu wannan shine hukuncin sa fa tafarraqa bikum an sabili in kun bi tafarkin da ba na Allah ba sai ya kautar da ku daga tafarkin Allah ne zalikum wasaqu dinihil qawim wato sai kautar da ku daga addinin sa mai kake wa huwal islam shine addinin musulunci روى الدار قطني عن ابن مسعود رضي الله عنه إمام الدار قطني يا رويته حديث لقى عبد الله بن مسعود الله قال الداء غريب قال يتي خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا يتي وترانا النبي يا يمن ونزاني ثم قال هذا سبيل الله سيتي وانا شيني تفرشن الله tsane babba ko mai kakke yace wannan shine tafarkin Allah thumma qatta qututan an yaminihi wa qututan an shimali sannan yi waɗansu zanen a daman wannan babban zanen yi waɗansu a hagun ɗinsa thumma qala hadhihi subulun sannan sai ce waɗannan kuma waɗansu hanyoyi ne daban-daban ala kulli sabilin minha shaytanun yad'una ilaiha akan kowace tafarki akwai shaytan wanda yake kira cewa a zo a bi a kyale babban tafarki ثم قرأ annabi ya karanta wannan aya وانا take ودى wa anna هذا صراطي مستقيم فاتبعوه wala tattabi'u subula kenan asubula sune dukan waɗansu tafarkai waɗanda ba na musulunci ba to shine malamai suke cewa a cikin nan akwai koyarwa mai gamsarwa daga annabi sallallahu alaihi wasallam tafarkin da ya sai shi mikakke zanen ne guda ɗaya kuma ya miki gashi da tsawo gashi kuma da faɗi haka yi babba sauran gefen kuma sai ya yi su ƙanana yadda ka san tsayar kifi dama da hauni ya yi su ƙanana amma ka dukkan su kuma sun makalkale a jikin babban zanen saboda me saboda su waɗannan ƙananan zanen su ne bid'o'i sun kisa falle daga cikin babban zanen ballantanar su zanto kafirci na zahiri sun makale da shi dan su dan suna danganta kansu zuwa ga zuwa ga musulunci amma sun kauce masa wajen aiwatarwa da'awar ta musulunci ke amma aiwatarwar fa yayin da suka tashi ayyukan sai zanto sun saba koyarwar musulunci to kuma shine dalilin da yasa waɗansu malamai ba sa kafarta yan bid'a suka ce domin koya dai sun kauce da barki amma dai annabi ya makala kananan zanen da me da babban zanen sai dai aikin da suka yi ba daidai bane dan sun kauce ta farki su ya dan dogo an fahimta ko wannan duk kwatance ne da bayani ko da kokarin fassara wancan hadisi da malamai ke malai yake wa hadhihi subur ta ummul yahudiyyah wal mujusiyyah wan nasraniyah waɗannan tafarkai sun shafi yahudanci da majusanci da nasaranci wa sa'ir ahlil milali sun shafi dukkan waɗansu ma'abuta addinai wa ahlil bid'i sun shafi dukkan ma'abuta bid'o'i wa ahlil dalalati da sauran ma'abuta ata min ahlil ahwa ma'abuta daga cikin ma'abuta san zuciya wacce zuzu fil furu'i ka har waɗanda suke bin shazin magana a cikin fikihu so ba duk ana kirga su a matsayin sun kauce ta farkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko akwai waɗanda suke bid'a suka gaga wata sabuwar ibada akwai wanda suke wajen nazar fiqhi ne suka kauce wa tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga hadisi karara amma suka bani eh, da'ifin hadisi ko ga hadisi suka kyalifi suka kama kiyas magana ta zama kyasiyar magana kenan ko ga jumhurin malamai sun kasa akan abu kaza a samu fatawar wani shi kadai ta kauce kai kuma ka zo ka ce sai ka ji tunda wani ya faɗa ka zo ka kama fatawan Abu Dharr al-Ghifari cikin abin da ya shafi zakka shi yana ganin duk wanda ya ajiye naira hamsin ta kwana to zai je karkashin ayan cikin suratul tauba Allah zai ne yake zuwa da abu wal dadata wala yunfikuna hafi sabilillah fa bashirhum bi azabin alim yawma yuhma alaiha fi dar jahannama dan naira hamsin fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum yana ganin duk kafe karkashin aya da haka shi komai ya samu sai ya ci alannan sauran ya bayar da sarka gobe kuma a nemi na gobe haka ya fahimta Usman da Affan yace wannan fatawar ta yi tsauri ka janye yake janyewa yake to dan Allah ka hakuri ka koma kauye da zama saboda in ka zauna cikin gari sai ka zama fitina ka san yanzu in zafi duk sai su bi ta ai sai to da aka bashi hakuri ya koma zama a kauye dai sun yi sai yi kadai kaga wannan ziyar magana ce duk da sahabi ya faɗi ta amma ba za ka bi ta ba to bin wannan yana daga cikin kaucewa ta farkin salatul musulmi shi ya hadin sa yana da lada kai kuma ka san ga hujjar jumhur ga hujjar sa da'ifi ya ce amma duk da haka sai ka bi a kawai dan ka saba wa jama'a to ka kaucewa salatul musulmi tabi as-subul ke haka mutumin da zai zo duk tawan bilal wajen layya duk bilal yana gani in ka samu wani zakaran ka lafiya yayi ka iya layya da shi walalle ne tana goba ba ne ya saba jumhuri ya saba abin da yake hadisi sun tafi gaskiya al'amari sai ka samu rago ko akuya ko tinki ko da akuya amma ka zo ka samu zakara ka laye da shi kai kai yan duk wanda ya dauki wannan shi kai ijtihadin sa ne ya samu fita kai kuma gashi ka samu hujja amma kuma ka zo ka bi tashi kaga ka abin nan kenan aka duk wanda yake bin wani suzu daga cikin akawal ko na sahabbai ko na tabi'i ko na tabi'ut tabi'ina to wannan za a kirga cikin cewa ya kaucewa as-siratul mustaqim da aka ce wala tabi'u subul duk ya shafi irin wadannan ina ganin bani kiran ji wa ahli shuzul fil wa ghairi zalika min ahli at haka mutanen da suke masu zurfafawa a cikin addini fil jadali imma wajen jayayya wal khawd fil kalimat da kutsawa cikin ilmin ilmin kalami wa hadhihi kulluha urdatun lil zalali wannan din na iya kai mutum ya bidira da shi zuwa ga kaucewa ta farki wa mazinatin li su'il mu'taqadi kuma abune da abune da ake tsammanin ya kai mutum ga munin aqida qala ibnu atiya yake ibnu atiya ya faɗa ahlul ta'ammuk masu zafafawa su kuma cikin abu idan shari'a ta ce aika sai su ƙara wani abu kamar yanzu duk an yadda ka je kai sarki sarki din nan idan ka tsuguna a wurin da ka sake tsugunan da ka saki ko in ma tsaye ne za ka yi fitsarinka tsaye wanda ka saki tufafin da mai matse ka ba ka sakanwa mafitsararka aka halatta fitsari ya gama fita gaba ɗaya ya tsiyaye ba a tsora maka komai ba sai ka zo ka wanke da ruwa in tsarkin ruwa za ka yi ko ka sa hoge guda uku idan tsarki za ka yi na hoge amma ka ce sai ka matse sai ka yi tsalle ka ji ya ƙara abin nan da na cikin muka. ko ka ce sai kai asaltu kai annasru ka matse ka jijjiga ka matse ka jijjiga ka wahalar da kanka to duk wannan ka bi abin da ba ku ba yana daga cikin ta'ammuki akwai wanda suke yin at-tahdil su daure kansu da igiya su tsalle akwai wanda suke hawa kan tsani ta daki uku ko malamu fito suke faɗin wannan ba su malamu fito ka hawa tsani mata takala guda uku sai ka duro sai ka duba ga wani abu ya dago ko bai dago ba sannan ka wanke ababai goma sha biyu ibn al-qayyim yake gaba ɗayan su ba su da hadisi akai in kuma wanda suke da hadisi zai ne cikin littafin igasatul lahfan din masayidi fa abin da kawai annabi yake ka tsuguna fitsari ya kare ina tsaye ne kuma ka tsaya fitsari ya kare ya kare ka tabbatar ya kare shi kenan ibn taymiya yace matakar za ka yi ta matsawa to fitsari ba zai kare ba yace domin shi fitsari dangane da mafitsara tamfar nono ne a cikin hansa yace idza taraktahu karra idan ka kyale shi sai tsaya da kansa akwai yana tafiya a nonon baya zubowa yace da zaran ka matsa fa sai ya fito to inda za ka yi ta matsawa sau ɗari fitsari ba zai gina fitowa ba amma ka kyale shi da kanshi sai tsaya sai ka wanke wajen ba sai sai ka bi cikin ba waɗansu abin da suke ta ka samu auduga ka sa ka ɗan sa cikin ƙofar ka ka abin nan wallahi duk waɗannan wanda sai mafi sun kawo wannan to duk wannan cikin ta'ammuki da annabi ke ta halakal mutanaffi'una halakal mutanaffi'una halakal mutanaffi'una tafarkin annabi babu waɗannan wahalhalun a ciki wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به وان كيل الله يكون لكم وصيه به لعلكم تتقون كو كاشيو كرر التوصيه على سبيل التوكيد الله يا تممتا وصاكم به وصاكم به دان كرفف زنتي ولما كان الصراط المستقيم هو الجامع للتكليف يا عند kasance ta farke madadaci shine abin da ya haɗa kan dukkan wani abu da aka mutum da zai shari'a wa amara ta'ala bi tibaihi wa naha an subul sayyi'a Allah ya hana yi umarni a ta farke madadaci hani da wadansu tafarkai munana ختم ذلك بالتقوى sai ya cika hakan da takawa yace zalikum wasaqum bi allati ittiqa'un nas wa na takawa ita ce tsoratar wuta idan man ittaba asratahu nada an-najat al-abadiyya dan duk wanda ya tafarkin annabi ya tsira tsira na har abada wa hasala ala sa'adatu sarmadiyya kuma ya tabbatu akan sa'ada arziki na dindindin shine as-sarmadiyya muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya mana wassalamu alaikum warahmatullahi aya wala tafsirin ta wallahu alam bangiji na cewa wala taqafu ma laysa laka bihi ilmi ma nasa la tattabi ma laysa laka bihi ilmi karka bibici abinda baka da ilimi a kansa shine salaf suka yi fassara ta da bayanai kalamai daban-daban kamar magana su cewa la taqul alimtu wa lam ta'lam lam فعلت wala absartu wa lam ولم wala shahadtu wa lam tashhad karka ce na gani alhalin ba gani ba ko na sani alhalin ban sani ba ma'ana dai wannan aya tana haramta faɗin abin da baka da ilimi a kansa abin zai fi muni idan ya zo ta fuskar addini ne ko da hirar duniya ka zo ka jefa ƙarya ka faɗa wannan yana daga cikin laifi mai girman gaske to ballantana kuma a harkar addini ka faɗa abin da baka sani ba haka kawai dan kar a ce baka sani ba to kuma wannan muni akan muni kenan to ballantana ta fuskar addini din ya zanto abin da ya shafi haƙƙin ubangiji kamar abin da ya shafi asma'illahi da sifatihi ka faɗa abin da baka da ilimi akai to kuma wannan muni kan muni kan muni a takaice dai aya tana haramta mutum ya faɗa abin da bai sani ba ya Allah ce inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ul bi da gani da kuma zuciya dukkan waɗannan ababen tambaya ne gobe tashin kiyama wannan ce menene wannan fasaran mu man yakala min rahmat rabbihi illa dallun ba wanda zai sauce wa tafarkin ba wanda zai kai tsammani da rahmar ubangiji sai fasassu abinda wannan aya take nufi ba a so mutum ya daidai tsammani daga rahmar ubangiji dan kasancewar kai wata rayuwa ta sako ta bujire ma Allah tsawon lokaci kar ka dauka ka kai matsayin sabon da kuka tuba Allah ba zai karba ba wannan wannan tunanin shine alamar tabewa dan ba wai sabon ba duk sabon idan ka tuba Allah na iya gafarta dan Allah ce kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim Allah na gafarta dukkan zunubai gaba daya shi Allah ne gafara ne mai kinta saboda kar ku dai tsammani daga rahmar ubangiji wannan kuma yace menene hujja na kasar Saudiya wajen kashe waɗanda suke fataucin miyagun kwayoyi to yanzu ka tambaye ni hujjar kasar Saudiya ni da nake nan ni duk ba muna nan ba a cikin Najeriya abinda malamai suka dogara da shi ita gwamnati ba ta zartar da wannan ba malamai suka ta fata ba dan gwamnati za ta zartar da doka a Saudiya galibin irin waɗannan dokoki da suka shafi haddi suna jiran fatawa ne daga wajen malamai malamai suka ba da fatawa kan halaccin kashe duk mai fataucin muyagun kwayoyi saboda shi mai fatocin miyagun kwayoyi yana cikin waɗanda suke fasadi a ban kasa to wanda suke fasadi a ban kasa kuma Allah ya faɗa haddin an gane ko inna ma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an aw yusallabu aw aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfa min al ard ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في عذاب دم mai fasadi a ban za a yi masa ko dai a kashe su ko ya kasance a tsare hannun dama da kafar hagu ko ya kasance a tsire su ko ya kasance wato ainihin a kore su cikin kasa kore cikin kasa ma da ne suka yi tsaba ne kan cewa shine a sashi a kurkuku a koyi a jana ganin sa wadanda suka ta a kore shi da dukkan wata kasa ta musulmi ya koma cikin tsari da kafirai wadanda suka ta idan ya haka yayi zai rasa addinin sa sai dai ayi kaza wannan duk ijtihadi ne da malamai ke bi wajen fasara ayat amma dai duk malamai sun yadda ayar tana magana akan masu fasadi a cikin kasa to masu fasadi a cikin kasa yana daga cikin fasadi a cikin kasa mutanen da suke yaɗa dukkan wani abin da zai gadar da rauni ga al'ummar musulmi kamar abin da ya shafi miyagun kwayoyi da abin da ke kashe lakar jiki kuma ya sa mutane zanto mahaukata ba su da hankali wannan na cikin fasadi a cikin kasa da haka da halatta musulmi ya wannan ba duk mutumin da yake sayar da abin da yake ya san mai maye ne ko abin da yake dauke da guba to yana cikin masu fasadi a cikin kasa duk da ba a kawo wani haddi ba da aka ce wani dan yana sai da giya ku yi masa haddi iri kaza tunda ba sai yi ba ko wani dan yana kaza ku yi masa haddi iri kaza ko wani na kaza to amma duk za su ga cikin wanda suke fasadi a ban kasa wannan shine ba su wannan kuma fahimta ce ta malamai tun daga kada dan da can gurin tun da dacewa a aikata annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haka ga waɗanda suke fasadi cikin kasa wanda suka zo ba su da lafiya suna fama da wani cuta aka hada musu rakuman sadaka aka zaunar da su bayan gari da dan kiyo cewa su je su rinka shan fitsarin wannan raƙuman suna shan nonon su har su warke suka je suna shan fitsarin suna shan nonon su har suka warke kuwa da ke sun sai kashe dan kiwon sau gudur da da wannan raƙuma annabi sura aka ta musu aka zo aka musu wannan abin da aya ta saboda haka wannan shine ah, fahimtar wannan yake cewa yana da kani to amma ba yana da fama da tabin hankali shi ya halatta wai a yana fama da tabin hankali amma yana da wani fuloti da wace suka dauki wannan plotin nashi suka mayar da shi makaranta to a wannan ba da hujjar yin haka Baku da hujjar yin haka dan ba ku mutum wakafi da duke sa alhali ba ke yake ba har sai in yana da hankali shi ya ba da izini a haka amma kuma yadda ta makaranta a wani dalili kenan ba ku da wata hujja akan wannan abinda za a yi shine fulotin sa a iya sayarwa in an ga sayarwa ce maslaha a iya ba makanikai hayar wajen in za a iya karban haya a haka a iya gina masa in yana da kuɗin da za a gina duk abin da yake maslaha gare shi shi a matsayin sa na bil adama shi za a a yi masa abin da ya shafi qurba gabatar da wani abu na sadaka wannan inna mal amalu bin niyyat shine zai niyya idan ya ga dama amma ko ba za ku zo ku masa sadaka da waje ba a zo yi makaranta domin daga baya samu hankali sai baya san makaranta kaga dole a rushe take dama tun kun gina bisa ga ba da asasi ba saboda haka wannan shine da abin da ya kamata a lura da shi ina ganin tambayoyin da zan iya ansawa kenan akwai wata tambaya da dan uwa ya rubuto da harshen larabci bai faɗi sunansa ba amma yana magana ne akan tunatarwa kan cewa ba ma fara sallan juma'a da wuri sannan kuma ana tsawaita ba sannan kuma ana gajarta sallah saboda haka yake gabatar da nasiha kan cewa ya kamata a yi gyara ga da wannan al'amari kuma shi dai ya rubuta da kyakkyawan niyya ko da an sami kuskure to yana fatan ai afwa almuhim da wannan a takaice a jumlace abin da ya faɗa kina cikin harshen larabci abin da ya faɗa duk gaskiya ne abin da ya faɗa duk gaskiya ne abin da yake faruwa shine wajen gudanar da jama'a wani lokacin mutum na samun kansa cikin matsayin yadda zai kaga lokacin da muka rinka sallah da wuri waɗansu kuma suka yi tarbuto mun takarda yanzu haka da na so da na san zaman takarda da na fito da ita cewa su ma'aikata ne ba a ba su izinin wasu fitowa sai karfe ɗaya kafin su zo masallaci kuma an gama sallah sai da aka samu wannan koce-koce masu yawa to sannan sai muka ce to mu dan jinkirta din li maslaha ta jama'a din cewa zuwa samu jini din da sauran, da kuma wannan idan kuma wannan taso kuma wannan na iya tasowa a waɗansu sun same ni a yau ma baya daga wannan saboda haka dai izinin Allah ta'ala zan yi kokarin gyara gurgurdan hali sai dai shi gyara ba ko da wani lokaci ko zaka iya ansa bukatun mutane gaba ɗaya ba sai dai mu roki Allah ya dora maka abin da kike ne daidai abin da zai faru shine dan mu samu gyara dole hutuban larabci din za a rage take dole za ta koma kila minti biyar ko bakwai ya kasance duk sauran abubuwa an yi da hausa domin idan aka ce hudu larabci za ta yi rinjaye ko mutane ba za su fahimci me aka yi wanda game da yadda na ga bukatar mutane idan kuma da yadda sakamako ke nunawa mutane da dama suna da sha'awar fassarar ta hausa sai da kuma in za mu janye mu koma larabci kadai to kaga kuma wannan ba za a samu maslaha ba sauransu saboda haka bi idnillahi ta'ala daga mako mai zuwa hudubar larabcin za ta zanto ta kai gaskiya kwarai da gaske kai kila ma inna alhamdulillah kai zan yi da larabci da na je wa kolo kaulan da shi na a cigaba da hausa har a tsari sai an zo kuma Allahumma izal islam wal muslimin a sake dai ya kasance an yi ta gajeruwa dan abin da yake gaskiyar al'amari shine wato ita hudu ba ta ana son ta zama gajera sallah kuma ta zanto doguwa wannan gaskiya ne abin da wannan dan uwa ya rubuta Allah saka masa alkhairi saboda haka zamu yi kokarin gyarawa daga mako mai zuwa insha Allah su kuma ma'aikata da suke kukan wani lokaci ba sa samun sallah su kuma sai su rinka kokari suna da zaran karfe ɗaya ta yi su ma su baro su taho don su samu Allah shi mara gaban kasar Allah sun ramu kan daidai assalamu alaikum wa rahmatullahi duk wannan sanannen abu ne zina ta yada ko ina akan fitina gidajen ta nuna hatta a nan unguwar yana nan kawai ya fito ni ko mudin awo fata ha'inci saba na iyaye karya cikin lamarin addini da lamarin duniya ta zama ita ce abinci da mutane a yau abin da ya fi komai wannan bala'i sihiri dokanci da dabo da shirka ba ya wurin da dokun mutane ba a wurin manyan mutane da sunan walintaka da sunan malantaka mutum ya fito a matsayin malami ko limami ba ta juma'a da har idi dubban jama'a za su yi sallah a bayansa amma baya kunya baya jin tsoron Allah ya ce ya ga annabi annabi ya ce masa kaza annabi ya nuna masa gidansa a aljanna annabi ya nuna masa gidan aminansa a aljanna duk wanda ya so shi dan aljanna ne a mutum a cire shi daga limanci sai a kara masa matsayi in da yana juma'a kadai yanzu idi zai rinka yi wallahi wannan yana cikin babban abin da ke jawo musiba ina da tijai ina shugabanni ina masu jin tsoron Allah wai wanda fi kowa imani shine wanda in ya je ya ga shine ke sallah sai ya sallama ya fita ya daina sallah amma ba ya da wani taki da zai dauka sama da haka ba ya da wata fadakarwa da zai yi sama da haka ba dan kunne da zai yi sama da haka a zagi Allah a zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rena matsayin Allah da matsayin manzon Allah mutum ya mai da Allah kamar abokin sa yana galasi amma kuma duk da haka ba a ce masa komai malami ne waliyi ne sune khawasu sune khawasul khawas wallahi duk wannan zai iya jawo dukkan musibin da muke ciki ba haka ya jama'a matukar muna son kubuta daga wannan musibu dole ne sai kowanne ɗaya daga cikin mu yi kokarin gyara kansa ya yi kokarin gyara gidansa yi kokarin gyara unguwarsa da yawa daga cikin mu abinda suke kallo laifi ne na shugabanni ba ko wanda ya sauke shugabanni irin nan kasa ba su da laifi suna da shi amma ba laifin su ne su kaɗai ba laifin waɗanda suka bi su ne laifin nasu ne da mu gaba ɗaya. laifin nasu ne da ɗaiɗaikun mutane yanzu a nan juma'a ce aka zo in ka zo da takalmin da ya kai naira ɗari biyar gaban ka na faɗuwa matukar ka bar shi a Za masallaci fi fita da shi ko kuma za a sace Da wannan ma soja ne ko dan sanda ya zo ya sace wani kanan ne na soja ko wani minista ne ko wani shaman na lokacin gammai. kalas kan da ake gallazawa daga sama kuma ne ke gallazawa ɗan uwansa masu gidajen haya duk shekara in suna so su musguna maka sai mai gidan haya ce da kai ai zan waɗa na aure ba ta zai kara kuɗi ba zan waɗa na aure ko kai matsalar rayuwa zan sayar da gidan nan ka gwammace gare kara ma ko nawa ne dai idan ka tashi baka san ina zaka je ka samu riba kuma a duk shekara wannan musibu suna mai mutuwa da duk wannan malafin gwamnati ne kace kace ba tan gado ha'inci kawai sikeli yi mizani wannan ma sun gwamnati ne ya kamata mu tsira ma bi hatta yughayyiru ma bi anfusihim ubangiji ta'ala baya canjawa al'umma wani al'amari sai su sun canja da kansu ku tuna da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake tsoratar da mu annabi ke cewa biyar suna tare da al'amurra guda biyar al'amurra guda biyar suna tare da sakamako guda biyar abu na farko babu yanda za a yi mutane su warware alkawali a tsakaninsu da Allah ko alƙawarin da ke tsakaninsu da juna a ce sai Allah ya ɗaura abokin adawar su a su. in na sama sun warware alkawali ɗan siyasa ya warware alkawali haka magidanta ma sun warware alkawalin tsakanin da suka yi da matansu sun warware alkawali tsakaninsu da yaran gidan sun warware alkawali tsakaninsu da masu wuce hidima a kasuwa ko ya warware alkawali tsakanin sa uwansa na biyu babu yadda za a yi mutane su rinƙa yin aiki da san zuciya ba da shari'ar Allah ba Sace sai talauci ya yaɗu a tsakanin su na uku babu yanda za a yi zina ta yaɗu cikin al'umma sace sai mutuwa ta yawaita mutuwa ta faja'a ku rabu da mutum yanzu bayan minti gara sai ya mutu na hudu babu yanda za a yi mutane su rinka ha'inci wajen awo da sikeli ko da mudu Sace sai ubangiji ta'ala ya hana su albarkacin kasa a yi ruwa amma kuma ba za a samu albarkacin gonaki ba sai kuma an jarraba mutane da fari na biyar babu yanda za a yi masu dukiya ya zanto sun hana zakkar abin da aka tsora musu ko sun fitar amma sai su rinka wata dabara sai su ajiye ta hakke kana za ta zagayo ana raba ta idan sun yi baki a cikin zakka za su baki za su da bakin su idan an gayyace su ana gina islamiyya a can a cikin zakka za su bayar yan wata musiba ta faru cikin zakka almajiri ya yi bara cikin zakka wani abu ya faru cikin zakka har shekara zakkar bara ba ta kare ba ta bana ta zo saboda baya son ya bayar baya son ya dumbuza matukar mutane ba za su rinka fitar da zakka ba ubangiji shi sai an jarrabe su da kamfan ruwan sama annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai an jarrabe su da kamfan ruwan sama wannan hadisi imamu tabarani ya rawaito shi hadisi ne hasan abu na karshe da yiwa wannan iya tambayar cewa in ya zanto waɗannan ayyuka na sabo da barna su suka jawo musibar da muke ciki dan ne manyan kasashen duniya ga su kafare ne Allah ya ba su tattalin arziki ya ba su rayuwa mai kyau